bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin a muna cikin karatun littafin alfatawar muhimma fi tafsirin umma amma yau yan uwa sun ce suna da wasu tambayoyi da yawa wanda ba amsa musu ba wanda suke so a warware musu wasu shubha saboda muhimmancinsa saboda haka zan saurari yan uwa su yi tambaya dangane da abin da ya shige musu duhu don a warware musu da izinin Allah subhanahu wata'ala na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wasu masail ko wasu matsaloli da suke yawo a cikin al'umma na'am cewan eh, matsalan boko haram eh, su shek nasir din albani eh? Eh, su nasiru su shek malam abu muhammad awal ne suka kawo boko haram ko kuma su shek jafar su ne suka zo boko haram to shi ne muke son mu je ƙarin bayani da shin su ne da'awansu ne ta jawo boko haram ko ko da'awan zagzaki ne ta jawo boko haram na'am wayannan su ne tambayoyin da ake da shi din eh shine ƙarin bayani da za a yi kan al'amarin zamu da kamar da ɗan uwa albani ya ce shin domin abin ya shiga cikin gari haka ana ta yawan magana cewa wai magana boko haram shi albani wani albani zari ne da mana jafi su kawo da koko zakzaki shine kawo wannan da'awa ta boko haram shi ne muke su da Allah ya mana gamsasshen bayani wanda insha Allah wannan shi haɗin za ta kwarin yi da gare mu to masha Allah to insha Allah zan iya kokari na akan wannan al'amari to hakika duk wanda kaji ya bude baki zance na gaskiya kaji ya bude baki ya ce maka malam albani Allah ya ji kansa da malam Jafar Mahmud Allah ya ji kansa wai su suka kawo boko haram to zance na gaskiya bai yi adalci ba kuma bai sanya al'amura cikin su ba ya kamata komai kafin ka faɗe shi ka yi bincike ka sanya komai cikin mizaninsa Ba ya halatta mutum ya faɗi abin da bai sani ba Allah ta'ala yana cewa wala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce kada ka bibiyi abin da baka sani ba domin da jinka da ji da gani da tunani na zuciya duk gobe kiyama Allah zai tambaya akan su a wata aya Allah yana cewa iza qultum fa'dilu ko iza qultum fa'dilu walau kana za qurba in har za ku yi magana ku yi adalci ko da ya shafi ɗan uwanku na kusa ne a wata aya Allah na cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada gaba da mutane da kiyayya ya fuzge ku ku yin adalci ga mutane ku yi adalci wannan shi ya fi dacewa da tsoron Allah hakika faɗin wannan magana cewa da Sheikh Jafar da Sheikh Albani Allah ya ji kansu cewa su ne asalin Boko Haram to gaskiya mai faɗin wannan magana zai yi wato ya faɗi wannan magana ne wato saboda dalilai kamar haka na farko in ma ya zama yaro ne ƙarami yaro ne ƙarami wanda bai san tarihin Boko Haram ba an gane ku kila yaro ne karami bai san tarihin boko haram ba sai ya jingina boko haram ga mutanen da bai dace ya jingina musu ba domin sanin tarihi yana da ainihin muhimmanci wajen yin adalci akan al'amura idan har mutum yana so ya yi adalci akan matsaloli na addini ko matsaloli na rayuwa dole ne sai ya bibiyi tarihi in ba haka ba sai ya yi kurakurai masu yawan gaske sannan na biyu zai iya yiwuwa wato mutumin da ya jingina ma wa'annan bayin Allah kirkiro boko haram kila mai son rai ne yana da wata manufa da yake son ya cimma wanda ba zai yiwu ba har sai ya bata wa'annan malamai guda biyu kila shi a ganinsa in har ya bata wa'annan malamai guda biyu sai ya samu daman cimma ainihin burinsa a gare su an gano wannan ko to idan yana magana don na taɓa jin wani bawan Allah yana magana cewa ai wa'annan bayan Allah su ne suka kikiri boko haram sai kawo hujja cewa ai suna yin inkarin aladi ga shugabanni wanda kamar yadda kowa ya sani inkarin aladi ga shugabanni ba manhaji bane na ahlu sunna wal jama'a to wai kasancewan wayannan malamai suna yin inkarin alali ga shugabanni wannan shine dalilin da ya sanya ya jingina su zuwa game cewa su suka kikiri boko haram amma wannan bawan Allah da ce ya san tarihin Najeriya da ya san akwai malamai da dama wanda sun ma girmi Sheikh Jafar sun girmi Sheikh Albani da suka fara yin inkarul alani ga shugabanni amma kasancewa wayannan bayan Allah kila kananan yara ne shekarun su bai kai ba shi ya sanya sai suka faɗa abin da ba sani ba an gane ko to idan har akwai malaman da suka fara yin inkarul alani ga shugabanni banda wayannan malamai me yasa aka dumfaru waɗannan malamai guda biyu kaɗai to lallai akwai wata mummunan manufa ƙarƙashin wannan al'amari to tambaya nan wajen tunda muna cewa waɗannan malamai guda biyu da malam jafar da malam albani allah ya ji kansu ba su da alaƙa la an ƙaribin wala min ba'id an gane min ƙaribin wala min ba'id ba su da alaƙa da ƙirƙiro boko haram to menene tarihin boko haram don ya kamata mu san tarihin boko haram to zance na gaskiya ga duk mutumin da yake da ɗan shekaru daidai gwargwado an gane ya san cewa wanda ya fara inkarin shiga aikin gwamnati da shiga siyasa na demokradiyya da yin karatun boko tare da kafirta duk wanda ya shiga ainihin siyasa ko duk wanda ya shiga aikin gwamnati ko duk wanda ya shiga karatun boko an gane wanda ya fara kafirta masu yin wayannan abubuwa shine Sheikh Ibrahim Azazzaki an gano wannan ko wato yanda tarihi ya nuna mana zance na gaskiya da wayan mu mun san cewa Sheikh Ibrahim Azazzaki yana kira cewa ainihin siyasa dagutu ne sannan aikin gwamnati dagutu ne sannan karatun boko dagutu ne mabiyan Ibrahim Azazzaki ga baki ɗaya ba sa karatun boko ba sa yin siyasa ba sa kutsawa cikin siyasa sannan kuma suna kafirta ainihin shugabanni kai tsaye sannan kuma suna kira zuwa ga yin tawaye zuwa gare su a ɗauki makami a kifar da su a kafa daula ta musulunci a irin cewarsu a sheik ibrahim zazzaki ya fara wannan da'awa 1979 zuwa 80s a lokacin ya fara wannan da'awa lokacin da ayatollah khomeini ya yi revolution a iran a lokacin kuma shi sheik ibrahim zazzaki lokacin wato yana cikin ƙungiyar mss na abu a lokacin sai aka yi wani taro a duniya inda ya gamu da wasu malamai daga cikin mutanen iran inda suka tallata mai yaɗa da'awa na ayatollah khomeini a lokacin kuma zazzaki ya amsa to wannan in kana so ka san tarihi na boko haram na adalci to zance na gaskiya wannan shine tarihin boko haram na adalci Yadda kowa ya sani zagzaki ɗalibai da yawa wato mabiyansa da yawa don ba zan ce ɗalibai ba baya karantarwa a wannan lokaci mabiyansa da yawa sun yi watsi da za ga aikin gwamnati za ga wani yana da babban mukami a aikin gwamnati zai yi watsi da shi ya ce kafirci ne ce ɗagutu ne sannan da yawa daga cikin mabiya ibrahim azazzaki sun yi watsi da karatun boko wasu ma sun yaka certificate ɗinsu kai har gobe ibrahim azazzaki ya yi karatu a abu kuma yana daga cikin ɗalibai masu ainihin wanda suka zo a first class ɗalibai masu basira amma ko ka san cewa har yanzu bai karbi certificate ɗin shi ba abin ya sa bai karbi certificate ba saboda ya ce boko kafirci ne kuma boko haramun ne boko ɗagutu ne ba shi ba shi to kamar yadda na ce wannan da'awa ya faru ne 1970 zuwa 80s to ba na tunanin cewa wa'annan samari masu inkarul alami ila wasu ma daga cikinsu ila ba a haife su ba a lokacin in ma an haifi wasu to gaskiya ba su da mawa yadda za su iya gano wa'annan al'amura to ibrahim azazzaki ya yaudari samari da kishin addini da gwagwarmayan kafa shari'ar musulunci da kifar da gwamnati na ɗagutu kamar yadda yake cewa samari da yawa sun bashi goyon baya suna ganin cewa yana kira ne shi mujaddadi ne shi shi ainihin khalifa ne na ainihin Usman dan Fodiyo saboda kasancewa yana kira a kafircewa dagutu inda da yawa daga cikin samari masu kishin addini suka bi shi to wannan bawan Allah da ya samu amsuwa a wajen mabiyansa ya ga cewa ya kama ƙasa sai ya bayyana da aƙidun shi'a ya fito a mutum ya nuna cewa shi ɗan shi'a ne ya fara bayyanar da wannan aƙidu na shi'a a 1994 zuwa 1995 wanda a lokacin wasu daga cikin mabiyansa da suka ga cewa a 1994 ya fara bayyanar da aƙidun shi'a sai suka rabu da shi da suka hararo manufarsa cewa ashe asalin manufarsa ba wai kafa daular musulunci ba ne asalin manufarsa ya rabe da shari'ar musulunci ne yana so ya zama to tsani a gare shi wajen kafa gidan shi'a da suka fahimci wannan nan take sai wasu daga cikinsu suka yi masa tawaye amma wasu daga cikin su sun rabu da zazzaki ba tare da sun tsaya jayayya da shi ba bayan sun tsaya sun tattauna da shi sun masa nasiha a ɓoye sun ga cewa zazzaki baya son gyarawa ya ci gaba da yada aƙidun shi'a shi kenan sai suka rabu da shi salin alin ba tare da wani rikici ba daga cikin wanda suka rabu da zazzaki salin alin ba rikici akwai ainihin dr bashir aliyu kano wanda a lokacin kamar yadda ainihin yake tabbata lokacin shi mataimaki ne na ainihin ibrahim a zazzaki kai tsaye babba ne sosai a cikin wannan da'awa na ainihin muslim brothers yan uwa musulmi a lokacin nan dr bashir da ya hararo ainihin aƙidan shi'a sai dr bashir ya rabu da zazzaki sai ya tafi saudiya ya je ya karo karatu inda ya je ya karanci hadisi a jami'an madina ya dawo najeriya ya ci gaba da gudanar da harka na da'awa to inda wato waka wannan shi ne sannan kuma daga cikin waɗanda suka biyo bayansu suka yi tawaye ga ibrahim a zazzaki wajen aƙidansa na ainihin kafirta masu shiga boko da kafirta shugabanni da kira zuwa ga tawaye akwai aminu gusau akwai aminu gusau wanda wannan bawan Allah ya yi ciyaman a can gusau din aminu gusau wanda wanda shahararre ne a cikin da'awar zazzaki sannan akwai hassan bauchi da husaini bauchi wanda zazzaki ya masa lakabi da shahidi rayayye saboda an yanke masa hannu ɗaya wato tankin yaƙi ya yanke masa hannu ɗaya saboda kishi na ainihin da'awar zazzaki to sannan akwai malam abubakar mujahid sannan akwai malam aliyu tukur-tukur akwai malam aminu daurawa sannan akwai malam muhammadu yusuf an gani wayannan su ne kaɗan amma fa suna da yawa waɗannan mutane waɗanda na ambata banda Dr. Bashir shi Dr. Bashir ya tafi karatu can jami'a ya ji ya karanci hadisi to wayannan mutanen da na ambata tun daga Aminu Gusau Hassan Bauchi Hussaini Bauchi Abubakar Mujahid Aliyu Tukurtukur Aminu Daurawa Muhammadu Yusuf da kuma wani malam Edota a can Bidda waɗannan mutane sun rabu da zazzaki sai suka zo suka kafa ainihin kungiyar jama'atu tajdidul islami sun kafa wannan jama'atu tajdidul islam mai suna JTI an gane wannan ko da suka kafa shi suka fito suka nuna wa mutane cewa da suna tare da Ibrahim Azazzaki kuma suna kishin a kafa daular musulunci a Najeriya to amma kuma daga baya Ibrahim Azazzaki ya canza ainihin salon da awansa ya yaudare su shi ya nuna musu can kira ne zuwa ga da'awa na Hassan al-Banna amma kuma daga baya sai yazo ya yaudare su ashe yana so ne ya kai al'umma zuwa ga aqidan Shi'a to anan wajen suka fito suka yi wa'azuzzuka suka tona aqidan Shi'a suka tona aqidun zazzaki suka yi tur da wannan da'awa suka nuna mutane cewa da suna cikin wannan da'awa amma yanzu sun yi bara'a da shi an gano wannan ko sun tona miyagun manufofin Ibrahim Azazzaki na ainihin kafa shi'anci da sauransu a lokacin da suka kafa JTI shugaban kungiyar JTI a lokacin shine Malam Abubakar Mujahid sannan mataimakinsa shine Malam Aliyu Tukurtukur Zaria sannan sakataren wannan da'awa ta JTI shine Malam Aminu Aliyu Gusau bayan kafa JTI wasu sun ƙara ɓallewa an gane bayan aka ba jti wasu sun ƙara ɓallewa suka yi tawaye ga ita jti ɗin saboda su a cewansu jti ita ma ta saba alkawari an gane sun rabu da zazzaki ne saboda aƙidan shi a kawai amma duk abin da zazzaki ke aikatawa banda shi an ci sun yarda da shi to yaya za a yi jti ta kawo wani sabon abu wanda baya cikin da'awan daga cikin abin da waɗanda suka balle suka yi inkari ga JTI akwai ɗauko aƙidun ash'ariya da watsi da aƙidun salaf ina fatan gani. shi ma wannan ya janyo rikici mai tsawo rikici mai tsanani a cikin da'awan ainihin JTI shin za a kafa JTI ne akan manhaji na salaf ko za a kafa JTI akan manhaji na asha'ira ina fata 'yan uwa suna bi na an gano wannan ko shin za a kafa da'awan ne akan akan manhaji na salaf ko akan manhaji na asha'ira to a nan wajen aka yi ta rikici to wasu daga cikin suka ce su lallai ba su yadda a tafiyar da da'awan ba sai akan manhaji na ainihin asha'ira wayannan su ne manya-manya 'yan da'awan malam wakar mujahid shugaban da'awan da yanzu malam ali tukur-tukur an gani amma akwai wasu kuma wanda su suna da fahimtar manhaji na salaf daga cikinsu akwai malam aminu ibrahim daurawa a lokacin ya tasirantu bayan ya bar zazzaki ya tasirantu da su malam abdulwahab kano da su malam jafar da wasu daga cikin malaman sunna na kano an gane wannan ko to tasirantuwa da da'awan sai malamin daurawa ya zama to yana kyaman akidan asha'ira yana kuma san akidan salaf a wannan lokaci sai aka samu rikicin ash'ariya salafiya inda anan ne tunda manya-manyan shugabannin yan asha'ira ne sannan kuma a Kano akwai malam Bakari da ire-irensu wanda su kuma sufaye ne su ma sun tsaya tsayuwan daka akan ash'ariyanci inda a nan wajen dole ne suka ainihin kaman malamin daurawa ya ga cewa fitina ya fitina sai ya rabu da jama'atu tajdid islam ya koma yana ta yin da'awa independent shi kadai misali gane ku wanda da an tafiyar da da'awan akan salafiyya kamar yadda malamin daurawa yi, to ba za a ringa inkarul alali ga shugabanni ba ko sannan ba za a ringa kira zuwa ga kifar da shugabanni ba a za a tsaya ne karantar da madaran tauhidi da gina ɗalibai akan tauhidi da ainihin aiki da ilimi har Allah ta'ala ya tabbatar da musuluncin da ake so ya tabbata To amma sai ya zamanto suna ta rikici to daga baya dai wato sai ya zamanto masu ash'ariya sai suka yi rinjayi wannan shine abin da ya faru a cikin jama'ar tajil islam an gane wannan ko sannan daga cikin abin da masu tawaye ga JTI suka yi musu inkari akwai cewa yan JTI sun kutsa dumu-dumu cikin harkar siyasa da aikin gwamnati an gane ko da kuma karatun boko sun kutsa dumu-dumu cikin harkar siyasa da aikin gwamnati da kuma ainihin domin wasu daga cikin NJTI sun zama to chairman kaman Aminu a kaman wannan Aminu Gusau wanda shine sakataren JTI ya zo ya nemi takarar siyasa a can Zamfara an gano wannan ko to wannan sai ya sanya wasu daga cikin wato mabiya JTI su ma sai suka ce su gaskiya ba za su iya bin wannan JTI din ba masu ganin bai dace ga 'yan uwa 'yan su tsunduma cikin harkar siyasa ba daga cikinsu da kuma abin da ya shafi karatun boko da aikin gwamnati akwai irin su ustaz muhammadu yusuf wanda shine mataimakin amir na zarzaki a da a can maiduguri kafin su balle an gane wani ku da ustaz abdulmalik jaji wanda a lokacin sai muhammadu yusuf wato muhammadu yusuf ya tafi da shi abdulmalik jaji suka balle ma gpi sai Muhammadu Yusuf ya koma yana da'awa inda ya kafa ɗalibai masu ganin cewa da'awan zazzaki ba ta da illa sai dai shi a kawai so daga abin da ya sa suka balle wa zazzaki saboda zazzaki ya kutsa cikin menene ya kutsa cikin shi'anci yana zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana zagin matan manzan Allah yana kafirta su sannan da wasu irin miyagun aƙidu da ke tare da shi'a da saboda haka wannan ne, sannan na biyu za su ci gaba da kiran mutane zuwa ga tawaye ga gwamnatin dagutu ko jahiliya sannan na biyu tawaye ga karatun boko da aikin gwamnati kafirta duk wanda ya yi musharaka a cikin aikin gwamnati ko boko ko abin da ya kama da wannan an gano wannan ko kamar yadda zazzaki ya gina su a kai za su ci gaba da wannan amma sun yi tun da aƙidan shi'a sun ɗauko wannan fikira ne daga karatun littafin sayar kuɗu da kuma hassan albanna da abul a'ala maududi wa'annan su ne suka ba da wannan fikira ɗin na ainihin inkarin alali ga shugabanni da kuma ɗaukan makami a ce za a yaƙi shugabanni da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko a duk da wasu daga cikinsu kamar su hassan albanna sun yarda da wato a kafa shari'ar musulunci ta hanyar siyasa amma sai da muna ganin ba a kafa shari'a musulunci sai dai an zubar da jini shugabannin nan na demokaradiyya dukansu gaba ɗaya ko mutum ya ƙudurce ko bai ƙudurce ba kawai in dai yana mulki ƙarƙashin demokaradiyya kawai kafiri ne shi saɓanin manhaji na salaf cewa ba a kafirta shugaba sai in ya halatta haram sai in ya halatta wannan tsari na demokaradiyya ko ya fifita demokaradiyya kan tsari na ƙur'ani ko ya ce demokaradiyya daidai yake da tsarin kur'ani ko ya ce demokradiya wato shi ma adalci ne a nan ne za a ce shugaba ya yi ridda amma shugaban da yake mulki cikin demokradiya idan har bai faɗi yanzu maganganu ba to za a sa shi in ma kat in ma fasiqun aw zalimun an gane aw muta'awil ko mai tawili an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru da ainihin aka balle idan kun fahimta da kyau shine za ku gane cewa kenan wane ne asalin wanda ya fara kira zuwa ga haramta boko da kafirtawa zazzaki shine farkon wanda ya fara wannan gazance na gaskiya sannan kuma waɗanda suka bi shi akan da'awan su ma sun ɗauko wannan fikiran da zazzaki ya fito da shi'a sai suka balle masa sai suka ci gaba da da'awan da yake yi a da na ainihin kafirta ainihin gwamnati na ɗagutu da kuma kira zuwa ga a ɗauki makami a yi mata tawaye a kafa daula na musulunci wannan shine da a wanda ya ɗauko ashe yaudara ne zazzaki yi daga baya sai fito da shi'a sai suka balle masa suka ci gaba da wannan da'awa daga inda ya tsaya ina ba san gano wannan a nan wajen yanzu idan mutum ya duba tarihi mai adalci zai iya jingina boko haram zuwa ga malam jafar ko malam albani allah ya ji kansu haka ba zai jingina ba kuma ila zan ce ila ba adalci bane zan kira abin zan kira abin wato karantar shekaru zan ce da gaskiya masu wannan manganu ka dube su ba su da shekaru ne da za su iya gano asalin tarihin wannan da'awa da sun san asalin tarihin wannan da'awa gaskiya ba za su jingina wannan abin zuwa ga wayannan malamai ba abin da yasa ba za a jingina wa malam Jafar da Albani wannan abu ba dalili saboda malam Jafar da malam Albani Allah ya ji kansu su a irin da da'awansu suna kira ne zuwa ga sunna kai tsaye zaka ji suna kiran sunna suna kiran salafiya a bakinsu an gane ko sannan suna kira zuwa ga daga cikin inda ainihin wa'annan bayan Allah suka bambanta da ainihin kira na zazzaki da kira na boko haram shine su suna kira zuwa ga shiga siyasa na demokradiya akan lalura sun san cewa tsarin demokradiya ba tsarin musulunci bane amma su suna kira zuwa ga a shiga cikin a kan lalura an gano wannan ko to kaga su boko haram kai tsaye suna kafirta wanda ya shiga cikin siyasa amma wa'annan malamai suna kafirta wanda ya shiga siyasa ba sa kafirta wanda ya shiga siyasa sannan na uku sun shagaltu da karantar da ɗalibai wanda su kuma wa'ancan sun shagaltu ne kawai da ta'alimat wanda kawai suna yin lakcoci ne domin sanya wa ɗalibai ra'ayi sannan suna goyon bayan shiga boko da aikin gwamnati da kuma sauran abubuwa an gane ai wayannan bayan Allah ba sa fada da shiga boko kai bil hasali ma daga cikin su kaman malam albani Allah ya ji kansa sai da ya shiga boko ya je karanci information technology kamar yadda kowa ya sani an gane wannan ko sannan kuma malam Jafar da malam Albani Allah ya ji kansu ba sa kafirta masu mulki duk da cewa sukan yi inkarin alani ga shugabanni idan suka yi fushi idan wani abu ya bata musu rai sukan yi inkarin alani a nan wajen ba wai ina goyon bayan abin da suke kai na inkarin alani ba ne inkarin alani ga shugabanni ya saba wa manhaji na salaf ba manhaji na ahlus sunna wal jama'a bane kamar yadda kowa ya sani an gane wannan ko to amma albani daga baya ƙarshen rayuwarsa ya bayyanar da kuskure kuskuren wannan manhaji nasa an gane ku. yanzu akwai karatutuka da yawa wanda suke yawo albani ƙarshen rayuwarsa ya bayyanar da kuskuren wannan manhaji nasa na inkarul alani ga shugabanni an gane ya bayyanar da kuskuren wannan manhaji nasa na yabo ga ainihin ikhwanul muslimin da sayyidul kutub da hasan albanna an gane inda ya nuna cewa al'amari ne wanda da suka jahilta wanda sun samu wannan al'amari daga malaman da suka karantar da su wanda su ma wa'annan malamai su ma ba su san babu kyau ba yace amma daga baya Allah ta'ala ya zo ya sanar da su sun gane cewa wannan manhaji na sayar kutub da irin fikira nasa an gane ba fikira ba ne mai kyau kuskure ne to kaga tunda albani ya fito yayi wannan magana kuma ya fito yayi inkari a bayyane ga wannan manhaji yanzu har yanzu ya kamata mu ci gaba da jingina masa ainihin manhaji na inkarul alani da manhaji na goyon bayan ikhwanul eh, muslimin da Kudubiya. sannan kuma a malam albani ya gina makaranta a Zariya, ina ganin darul hadis inda ake karantar da boko da addini ɗan boko haram zai yi su gina makarantar da za a koyar da boko da addini to malam jafar ya buɗe makarantar a malam albani ya buɗe makarantar da ake karantar da boko da addini har yanzu ka je zariya za ka gani kaga ko wannan za ka gane cewa wanda ya cingina musu boko haram bai masu adalci ba sannan kuma a malam albani da malam ja'far Allah ya ji kansu sun fito baro-baro sun yaƙi boko haram sun fito sun yi ta inkari suna musu raddi suna inkari suna raddi kuma wannan ya faru a ƙarshen rayuwarsu ina fatan gane wanda wasu na ganin cewa zai iya yiwuwa kila ma kashe su da aka yi din nan yana da alaka da yawan inkarin da suke ma nan bayan Allah ina fatan gane wannan to yanzu har yanzu mutumin da yake inkari ga wayannan mutane sai kuma a jingina mai cewa shi ya kirkiro wannan abu akwai adalci kowa ya san sun fito babu wasu malamai a Najeriya da suka fito suka yi inkari ga wayannan mutane kamar su ta nuna ba su yadda da manhajinsu ba to kuma idan ka ce su suka kafa to maɗauka ɗauka su suka kafa idan mutum shi ya kafa abu sai kuma daga baya sai ya gano kuskuren wannan abin sai ya fito ya ce wa mutane ni na kafa amma jama'a kowa ya gano gane kuskure ne a zo a bari babu kyau shin wannan mutumin ya yi adalci ko bai yi ba kuma shin ya kubuta a wajen Allah da wajen mutane ko bai yi ba yanzu abul hasan al-ash'ari da ya zauna cikin aqidan mutazilanci shekara arba'in daga baya lokacin da ya tuba ya gane kuskuren wannan manhaji me yayi ya fito ya yi wa mutane bayanai ya nuna musu cewa wannan manhaji da yake kai a da kuskure ne misali kuma ya kira ya yi abin nan to irin wayannan akwai malamai da dama da suka fito suka nuna wa mutane cewa eh da muna kan wannan manhaji amma mun gyara to wayannan bayan Allah gaskiya ba su yi kasa a gwiwa ba wajen bayyana wa mutane cewa fa lallai wannan manhaji ba manhaji bane mai kyau sun yi haka a cikin karanta-karantansu kuma sun maimaita ba su ɗaya ba su biyu ba to da wannan ina ganin ya kamata ya isa ya zama hujja mu gane cewa wa'annan mutane duk da sun yi irin nasu kurakurai a matsayin su na mutane ai mutum da matar yake bai cika goma ba za su iya yin kurakurai amma wannan kuskure nasu kuma baya halatta ka jingina musu abin da ba nasu bane misali dole ne mu zamanto masu adalci idan mun ce mu 'yan salafiya ne an gina aƙidar salafiya kan adalci hmm. in ka ga mutum yana kiran kanshi salafiya yana jingina wa mutane abu babu bincike to gaskiya bai ɗauko manhaji na salafiya ba ya ɗauko manhaji na wa'annan mutane wanda ba sa adalci ga malamai wanda ba su da wani buri sai aibanta malaman sunna in suka yi kuskure wayannan mutane su ne yan haddadiya ɗaliban Mahmudul Haddad sukan yi da'awar salafiya sukan rabe da ainihin salafiya su sanya rigar salafiya amma menene burinsu burinsu shine yaƙi salafiyar za ka ga suna sukan manya-manya ta malaman sunna irin su abu hanifa irin su nasiruddin albani al-muhaddis irin su ibn taimiyya irin su ibn qayyim irin su imamu shaukani irin su ibn hajar al-asqalani zaka suna sukan manya-manyan malamai suna jingina zuwa bid'a an gano wannan ko to wannan shine manhaji na haddadiya ba sa uzuri kwata-kwata ga malamai an gano wannan ko wanda ka'ida manhajin ahlus sunna manhajin salafiyya an gina shi akan uzuri ga wanda ya kuskure sai in ya to babu wata kofa ta uzuri in ya zamanto kofa ya toshe ga baki ɗaya na uzuri a lokacin nan sai ka fito ka yanke hukunci ga wannan mutumin to amma wa'annan bayan Allah sai suka kutsa suna ta aibanta wa'annan bayan Allah kai ka ce su kaɗai ne suka fara inkarin Allah ne ga shugabanni ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine gaskiyar magana dangane da abin da ya shafi ainihin wato boko haram da abin da wasu suke jingina ma wayannan malamai wayannan malamai ba su da alaka da shi to kila wani wani ya to ai wasu daga cikin wayancan sun yi karatu a wajen wayannan malamai okay duk mutumin da ya karatu a wajen malami sai ya dauko wata wani manhaji ba ta ce, sai a ce wannan malami shi ya karantar da shi yanzu ainihin shugaban ainihin mutazilawa wasil bin atsa da kuma amru bin ubaid ai suna yawan zama a majalisin alhassan albasari a tabii Allah ya masa rahama suna zama a wajen suna yin karatu amma kuma daga baya ba su ɗauko manhaji na hassan albasari ba manhaji na salaf sai suka ɗauko wani sabon manhaji suka gina sabon manhaji manhajin mutazilanci to su ɗaliban alhassan albasari ne amma kuma gashi sun kafa wata aƙida za mu ce alhassan albasari shi karanta da su yanzu su allama ibn bas da allama nasiruddin albani da allama ibn usaimin sun karanta da ɗalibai irin su safarul hawali irin su salmanul auda irin su irin su aidul karni eh, da ire-irensu sun karanta da su da suka karanta da su sai kuma daga baya wa'annan ɗalibai suka ɗauko wani manhaji daban wanda ba irin na wa'annan malamai ba ga irin su Muhammad Surur Zainul Abidin sun dauko wani manhaji na sururiya wanda ba manhaji ne na ainihin salafiya to a nan wajen sai mu ce to kenan sibin bin ba su suka kyankyashe wa'annan ɗalibai suka karantar da su wannan manhaji kaga wannan in muka faɗi wannan ba mu yi adalci ba mutum yana iya haihuwan yaro yaro ya zama to bai biyo ɗabi'ansa ba annabi nu alaihi salam ya haifi ɗa ɗa bai biyo ɗabi'ansa ba to shikenan sai a ce annabi nu alaihi salam shi ne tarbiyyantar da ɗan zuwa ga wannan hali kaga ba shi ba ne sannan ga irin su ainihin ah, wa'annan ah, wanda suka matan ah, annabu nu da annabu lut wanda dukansu ga baki ɗaya matansu ba su bi manhajinsu da gidansu ba a nan sai mu jingina laifi zuwa gare su alhali sun yi iya nasu ƙoƙari to zance na gaskiya wannan shine bayanin da muke so 'yan uwa su fahimta dangane da wannan al'amari wato a sanya komai a mizaninsa kuma a yi adalci a daina jingina wa wanda babu ruwansu a kai kuma a kaddara ma wa'annan bayan Allah da gaske su ne to ƙarshen rayuwarsu sun fito sun yi faɗa da wa'annan ƙungiyoyi to ya kamata a cire ainihin wayannan bayan Allah daga cikin wannan ballantana ba su da alaka da wannan kungiya din Allahu a'lam to ina fata wannan dan gajeren ko takaitaccen bayanin da nayi na amsa ainihin tambayoyin ƴan uwa dangane da wannan al'amari eh na'am Allah ya saka amin amin insha Allah shi me ya kamace mu game da su irin waɗannan malamai wanda suka gabata sun yi da'awa sannan kuma wasu na irin masu wannan fatanci a matsayin mu na ɗaliban sunna me ya kamace mu da mu rinka yi musu abin da ya kamata mu ga musu shine abin da Allah ta'ala yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa inda suka zo bayan su suna cewa ya ubangijin mu gafarta mana da kuma uwan uwanmu da suka riga mu yi imani a gani kaga duk da ayan an saukar da shi ga ainihin sahabbai ne ya Allah gafarta mana da kuma sahabban da suka riga mu yi imani to kaga mu ma anan wajen wasu sun riga mu yin da'awa kuma wayannan bayan Allah sun yi iya kokarin su wanda duk mutum insha Allah in dai yace zai yi da'awa ko waye shi sai an kama shi da kurakurai to wasu kurakuran za ka kurakurai ne tabbas masu girma amma shi mai wannan kuskuren ƙila bai yi nufin yin kurakuran ba shi a zuciyarsa yana da kyakkyawan manufa bai san cewa wannan abin kuskure ba ne shi ya ɗauka a nashi fahimta wannan abun daidai ne to idan ya zama to mutum ya ɗauki inkarul alani a matsayin daidai ya ɗauki da'awa ta ikhwanul musulmin a daidai a da bai samu wani malamin da ya wayar da shi ba bai samu wanda ya masa bayani ba ya ɗauka mutanen kirki ne kuma yana yaban wannan da'awa sai ya mutu akan wannan alhali yana kishin sunna shin ya kamata mu jingina shi zuwa ga bid'a sai dai mu ce ya fada cikin bid'a amma shi ba dan bid'a bane ba dukkan mutumin da ya fada cikin dan cikin bid'a ne dan bid'a ba ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci bane kafiri zai iya yiwuwa yana da wani uzuri ila a zamanin sa babu malaman da suke wayar da mutane cewa wannan abun bai da kyau ina fatan gane a zamanin sa ba malamin da ya dara shi wanda zai masa iqamatul hujja ya gusan masa da shubha saboda ka'ida kafin a zargi mutum sai an tsaye mai da hujja an gusan mai da shubha a wajen tafsiri da wajen tabdi'i hmm. an gane kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ashe dole sai an yi wannan da kuma inda Allah ke cewa wa man shaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi ashe idan shari'a ta bayyana gare ka san wannan shari'a ne sai ka saba da gangan a nan wajen shine Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam to kuma shaki rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira saboda haka idan mutum ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi Allah ya jibinta masa abin da ya jibinta to amma idan ya zamanto ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana gare shi ba shin za a jingina shi zuwa kafirci za a jingina shi zuwa ga bid'a saboda abin da yasa ba za a jingina shi ba ba a yi masa iqamatul hujja ba baya cikin adalci a zo a jingina mutum zuwa kafirci ko zuwa ga bid'a ba tare da an masa bayanin al'amarin ba ma kana Allahu li yudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yatakun bai dace ga Allah ba zai yi ga Allah ba ba zai yi ga Allah ba ya batar da wasu mutane ya jingina su zuwa ga bata ya jingina su zuwa ga kafirci zuwa ga bid'a bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa idan ya musu wannan bayani to a lokacin idan suka ki bi baro-baro to a lokacin ne za a jingina su zuwa ga biri'a ko kafirci wannan wannan bayani yana da matukar muhimmanci ga 'yan uwa su fahimce shi kafirtawa ko biri'antarwa ba haƙƙin ƙananan ɗalibai ba ne. saboda al'amari ne wanda yake buƙatan malamai zarata malamai masu zurfin ilimi wanda suke sanya komai a mizaninsa sai sun duba da kyau sun duba ainihin wasu shurut da wasu dawabit da wasu kawa'id sai sun dudduba su kafin su yanke hukunci ga mutum zai iya yiwuwa kaga mutane sun yi tarayya wajen kafirci a kafirta wannan ba a kafirta wancan ba zai yiwuwa kaga mutane sun yi tarayya wajen aikata bid'a wannan a kira shi dan bid'a wannan ba kira shi ba akwai ka'idoji wannan ka'idoji ba mai gane su sai manyan malamai to shi yasa muke kira zuwa ga samari da kuma matasa ƴan uwana mu ji tsoron Allah mu daina kutsawa cikin manya-manyan masail irin masail irin su jihadi masail irin su takfir irin su tabdi da irin su jarh wa ta'dil duk irin wayannan masail ba masail na wasa bane masail ne mai bukatar manya-manyan malamai irin su Nasiruddin Albani irin su Ibn Usaymin irin su Fauzan irin su Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali irin su Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi irin su Sheikh Yahya bin Ahmad An-Najmi irin su Abdul Muhsin Abbad Al-Badr ire-iren wayannan zaratan malaman su ya kamata su dinga magana ba wai yan bana bakwai yan karambani wanda suka dan fara iya karatun larabci suna iya jan bakin larabci sun dan haddace wasu ayoyi na Qur'ani sai su malaltar da kansu ba wa iyaz billah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da'awa na kawai na gurin bambancin su kawai zagin sahabbai ne da zagin bayan Allah ko ba wanda suka samu haɗaka da bambancin gaskiya mafi girman bambancin su shine shi'a su asalin wa'annan din ai suna tare da da'awar zazzaki sun rabu da shi ne lokacin da ya fara zagin sahabbai su ce da ba don zagin sahabbai ba da ba su rabu da shi ba ina ba ta gane wannan to wannan shi ne eh. to Allah ta'ala shi taimake mu ya sa mu gane subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu